والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال اكنانا وجعل لكم سرابيل وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم باسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون الله ya sanya muku abin da za ku kare kanku daga zafin rana da shi, ya sanya muku mashiga da koguna inda za ku ɓuya a cikinsu a lokacin sanyi da zafi da abokan gaba, ya sanya muku tufafi da riguna daga auduga da waninta, suna kare muku zafi da sanyi, ya sanya muku garkuwa da take kare ku daga sukar sashen ku a wajen yaƙi. makami baya shiga jikinku kamar yadda Allah ya yi muku ni'imomin da suka gabata haka yake cika muku ni'imominsa a ku don fatan ku juya zuwa ga Allah shi kadai kada ku hada shi da wani abu a wajen bauta